To da farko za ki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abida Ibrahim Rabo, ina zaune a garin Kaduna. Sannan ina harkar abinci, sarrafa abinci kenan. So muna dafa abinci fa kowane irin taro, kuma muna yin abincin da muke cewa fit farm. So abincin is for mutane haka da suke so su rage jiki. Um, so muna musu abinci da abin sha e, da yake muna yin abinci ne da kuma abubuwan sha da kayan marmari da kuma kayan kwalama <laughs> kimanin shekaru nawa da kika fara sana'ar abinci me kuma ya ja ki har kike wannan sana'a yanzu zai kai kimanin shekara um, kamar takwas haka da na fara abinci irin da officially but um, na girma da sanyin girke-girke um, so kullum ina cikin girke-girke ina yi ina trying abubuwa ina ƙoƙari in gwada so in naga kawai ba wai sai na gani ba wani wuri kawai in na yi tunanin a me yasa ba za a haɗa kaza da kaza ba a samu wani abu so i will just try zan je kitchen zan ɗan haɗa in kwaba wannan in haɗa wancan in ga me zan iya samu a wannan abu so gaskiya yawanci girke-girke na basu su ɗauko asali daga yawanci za a ce tv ko kuma um, uh, social media ba sun ɗauko asali ne daga cikin kaina sometimes i like to try i like to um, do things that are different um, kamar ina yin abubuwan da babu su so kowane lokaci ina so in ga me zan iya yi wanda um, yake ya sha bamban da abubuwan da aka saba kullum Eh sai kuma gaskiya abin da ya sa na shiga wannan harakar sana'an shine yawanci gaskiya mutane da suke zagaye da ni ƙawayena na da abokan mijina da 'yan uwana kullum za a ce kina yin wa'annan abubuwan suna da daɗi waye waye me yasa ba za ki fara ya ki mai da shi sana'a ba akwai wani abokin mai gida na ba zan manta ba ya ce min madam gaskiya mu zo mu buɗe restaurant <laughs> so abin da ya fara sa min a kai kenan na ce a'a so kowa na cewa in buɗe gidan abinci in buɗe gidan abinci me yasa ban fara ba so abin da ya sa na fara wannan sana'ar kenan um, shekara takwas da suka wuce amma na daɗe ina girke-girke ina tun ina shekara bakwai nake girke-girken abinci. Da jarin naira nawa aka fara wannan sana'a kuma kawo yanzu ana da kimanin naira nawa a wannan harka. Ba zan ce ga iyakan takamaiman abin da na kashe ba lokacin da na fara azin jari ko? um, saboda ko da na yi deciding in fara already ina da komai a kitchen ɗina da za a ci di um, mutum na bukata na ya fara aikin girke-girke irin su blender su gas kuka su electric cookers ina da su be um, grills ina so I, oh, I have ina da duka waɗannan abubuwan a kicin so gaskiya ban wani wahala wurin jari ba the only thing da na san na kashe is na ɗauka 40,000 ba zan taɓa mantawa ba shine first kuɗin da na kashe a 20, 2011 na je na siya bukake um, uh, na siya shefas haka da cutters da sauran abubuwa dai da na san lokacin ina bukata because ina son in na yi abinci ya kasance na sa shi na jira shi ya kasance yana kayatarwa a ido ba kawai uh, sai ka ci ba sannan ka tabbata yana da kyau in kai abinci ya kasance a ido ma yana da shawa so na san na siya wannan amma dai ba wani jari haka da zan ce na dunkula na yi amfani da shi kuma dai as time goes by haka haka nakan sa kuɗi in je in siyo abubuwa kawai in naga ina buƙatan abu kuma I have the money zan je in siyo in zo in ƙara a cikin waɗanda nake da su. Uh, amma dai sofa dai yanzu a dunkule shekarun da suka wuce zuwa yanzu zan iya cewa business ɗin nan yana ɗauke da kamar miliyan goma sha biyu abubuwan da ke dunkule da shi. a tattare da shi kenan um, daga kayan aiki zuwa kayan sarrafawa zuwa um, trainings ɗin da aka yi da koye-koyen da aka yi abubuwan da aka koya da sauransu dai so zan iya cewa um, ya kunsa wannan insha Allah kuma alhamdulillah kalubale na biyu da muke samu shine um, expansion kenan ka buɗe ka faɗaɗa sana'arka so faɗaɗa sana'a kuma a ko'ina yana buƙatar kuɗi kuɗi kuma yawanci eh, zai kasance kamar loan kake nema ko kuma kana neman grant so um, dukansu kuma suna da wahalan samu za ka yi registering sometimes za a samu gwamnati za ta fito ta ce ga um, wannan dama na a samu grant ko a samu loan ka je ka yi registering ka shiga da ɗan kudinka wani za a ce 5000 wani 6000 za ka shiga kai rajistrin a ce za a yi classes su za ka je ka yi wa'annan classes ɗin ka karɓa certificate amma kuma um, loan ɗin ko grant ɗin sai ka ji shiru ba lallai ka samu ba so kuma a matsayin mu na musulmai um, akwai sharaɗi akan an san bashi mai ruwa so kana son ka samu ma bashin banki ɗin amma kuma akwai interest a ciki akwai ƙari kenan ruwa so kana son ka yi sana'arka amma kuma at the same time kana so ka kare kanka ka ya kasance kana bin ka'ida kana bin sharuɗan da addinin ka ya ɗora maka so ko da kana so ka ɗauka loan ɗin ka yi faɗaɗa sana'ar ka sai ya kasance ya yi wahala saboda wannan ruwa ɗin da ake ɗora ma kuɗi a kai so yana ɗaya daga cikin challenges ɗin da na gaskiya ni dai nake facing uh, a yanzu a halin yanzu but alhamdulillah dai Um, ba zai hana mu ba kana kokari kullum kana dan um, ci gaba ya kasance dai inda kake jiya ba nan kake yau ba kana kokari kullum ya kasance kana improving kana ci gaba mutane nawa ne a ƙarƙashin ki kasancewar ki mace wani irin ƙalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi a halin yanzu gaskiya ina da kamar mutum goma sha biyu da suke na suna aiki tare da ni kuma akwai waɗanda suke zuwa suke tafiya kamar waɗanda ina yawan samun mutane za su kira su ce suna so su zo su yi aiki da ni wanda ba zan biya su ba kuma su ba za su biya ni ba amma za su zo su rika zuwa kullum su yi amfani da ƙarfinsu su yi mani hidima sannan kuma a the long, along the way za su koya su ma yadda ake sana'a yadda ake girke-girke kuma yadda za su rika kallo yadda nake ma'amala da mutane su ma ya kasance um, kamar uh, makaranta a gurinsu e, muna da irin wa'annan sannan kuma muna da students da suke shigowa suna koyan uh, girke-girke da su gashe-gashe da sauransu So um, far dai gaskiya kalubalen da nake fuskanta a matsayina na mace saboda akwai kamfani haka kamfaninika da ke kira na suna so mai aiki tare to kun san arewa yawanci za a ce mace a'a kin fiye yawo me yasa za ki Ka barin gidanki kina tafiye-tafiye kina waye ya ni kuma gaskiya da yake ina da passion akan wannan harakan abinci ba wai kawai um, um, buri na yau in yi girki in yi girki ba ina da passion akan wannan harakan girke-girke ɗaya daga cikin kamfanin da nake aiki da su yanzu kamfanin magi muna shiga ƙauyuka garuruwa muna mata magana akan kan uh, nutrition yadda za su ci abinci da zai taimaka ma lafiyar su mata masu juna biyu mata masu um, shayarwa um, da kuma dattijai haka yadda za su taimaki jikinsu su ci abinci da zai gina musu jiki zai ba su lafiya da sauransu so uh, i have a passion um, akan in ga cewa na taimaka al'ummata ba wai kawai in yi girki in samu kuɗi in saida in yi suna no ina son in shiga in ga cewa na yi nima wani abu wanda zan yi alfahari da shi so wannan abun shine challenge ina shine kalubalen da nake fuskanta sai ana ganin ka a matsayin mace so sai a ga ai wani abun kaman bai cancance ka ba kuma sai in ga cewa ai um, in abu ya zo akan taimako akan ci gaban al'umma ba wani mace ba namiji don ko a tarihin manzanni tarihin sahabbai mata da yawa an nuna suna taimakon al'umma akwai mata da suke nurses masu kula da lafiya akwai mata da suke shugabannin kasuwa so mata da yawa sun riƙe dama da yawa da suke taimakon al'umma ake kuma damawa da su amma yanzu mu mata sai a rika kallon mu kamar ba za mu iya ba gaskiya shine babban kalubalen da nake fuskanta a yanzu don a bangaren sana'a ta haka dai alhamdulillah muna iyaka ƙoƙarinmu so amma dai wannan dai shine kalubalen da muke fuskanta na ah, wannan kallon da ake mana na mata kamar ba za mu iya ba menene babban burin ki ina kike son ki tsinci kanki a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci gaskiya babban buri na a yanzu inda nake son in ga na kai shine ya kasance na yi na faɗaɗa wannan sana'ar tawa ya kasance um, ina da ma'aikata aƙalla ɗari a ƙarƙashina waɗanda za su yi man aiki kuma na taimaka na samo masa aiki ya kasance eh, muna aiki tare kowa na samun abin da zai samu kuma burina na gaba shine ya kasance in ga na fara um, wannan initiation ɗin nawa da nake so in fara na taimakon mata da suke uh, waɗanda ba a san da su ba like mai ban san ya zan ci da su ba um, voiceless women da suke cikin uh, um, ƙauyuka waɗanda yake ba su da ilimi kuma ba su da hanyar da za su gyara rayuwarsu so ina son in ga na shiga na samu wannan damar da zan rika shiga cikin wa'annan wurin wa'annan matan ina ba su necessary um, help ɗin da suke bukata na ya kasance yau kina, kina da wani talent eh, da kike da shi baki sani ba wanda Allah ya baki kowa na da wannan Um, baiwar da Allah ya bashi so ina son ya kasance na taimaki mata sun gano wani irin baiwa ne Allah ya basu kuma su san cewa suna iya amfani da wannan baiwar da Allah ya basu su mai da shi hanya ta samu da za su gyara rayuwarsu da ta 'ya'yansu so gaskiya shine buri na yanzu inda nake so in gana kai insha Allah Allah ya taimake ni um, na gode kwarai um, voice of america da wannan damar da kuka bani na um... Baraka Bashir daga Kaduna a Najeriya.